auren wasa ne yake shirin zama na gaske. Wani al'amari mai kama da wasan kwaikwayo ya faru a garin Kantagora da ke jihar Neja, wanda ake daf tabbatar da al'amarin da aka fara a matsayin wasa a shekaran Litinin. Yanzu ya kai ga sanya ranar ɗaurin aure wanda a wannan Asabar ake shirin ɗaura musu aure a garin Libale, insha Allah. Jamilu da Nasiba sun haɗu a garin Kantagora a ranar farko inda har ƙaramar muhawara ta kaure a tsakaninsu akan al'amarin da ya shafi aure wadda take gani ba zai iya aurenta ba inda shi kuma ya sha alwashin zai iya aurenta muddin ta ce tana son shi duk da dai bai shirya yin aure ba idan ta amsa cewa ita fa da gaske take yi kuma ta amince za ta aure shi nan take abokansa suka haɗa kuɗin sadaki kuma aka tunkari iyayenta su ma iyayen sun amince tare da murnar da jin hakan wanda yanzu al'amarin ya kankama ana daf da shan biki yanzu dai haka abokan ango har sun tanadi ɗakin da za a sanya amarya tare da ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan biki yayin da su ma ɓangaren amarya suke ci gaba da nasu hidimomin a kan auren da haɗuwarsu zuwa ranar aure kwana biyar kuma yanzu sun tabbatar da suna son junansu tsakani da Allah. tsakanin ango da amarya waye za a ce ya tsinci dami a kala wani fata kuma za ku yi wa waɗannan ma'aurata To jama'a ko ba komai dai kun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanar da ikonsa da zaran ya so al'amari ya tabbata sai ya buƙaci hakan kuma sai hakan ya tabbata kamar yadda ubangijin yake da buƙata ko ba komi za ku ga cewa wa'annan samari da 'yan mata ko kuma wannan ma'aurata guda biyu da suke dab da cewa babu wata maganar soyayya a tsakanin su ko ta sanayya mai tsayi haɗuwa ce ta lokaci guda kuma daga 'yar muhawara shi kenan sai magana ta saƙa magana magana ta shiga magana wanda za ku gansu da ƙuruciyarsu matuƙa ƙuruciya wanda idan kuka yi duba watakila iyayensu ba sa kawo aure a kansu da wuri amma Allah ya ƙadarto mata da miji ne sai al'amarin ya faru da nufin Ubangiji.